babi na goma sha biyu cikin kitabun zaka a wannan littafi aljami na imamu tirmidhi Allah shi masa rama mala ya buɗe babi yake wannan babin zai kawo mana dalilai na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam na ma ja'a fi zakatul furu hadisai da suka zo dangane da hukuncin jaka na kayan kwalliya na mata an ce kwalliya cikin hadisin ahmad bin az suna da ɗan kunni na zinari ko abin wuya ko abin hannu ko ko ko an gane wannan wani zinari ko azurfa irin wanda aka ajiye shi domin kwalliya ana kayan kwalliya ne to akwai zakka a cikinsa ko babu Allah ta ala haddasa mutum قال الإمام الترمذي حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن بن الحارث بن المختلف عن ابن أبي عن ابن عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولا من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة حديث لدى زينب امرأة عبد الله بن مسعود matar abdullahi ɗan mas'ud Allah ta'ala ta fara musu yarda da shi da ita take cewa fa qabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi ba ba kutuba fa qala mutu mutuba sai ta ya da nisa ya ku taron waɗannan mata ƙana wallahi ku rinka fitar da zarka ku rinka ba da sadaka ku rinka zarka sai ce wa kuli yi koda daga ainihin kayan kwalliyan ku da kayan adon fa inna kunna domin ku dinna afdalu ahli jahannama yawmal qiyamah da qiyama waɗanda suka fi yawa cikin wutan jahannama to su ne kana fahimta قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه عن ذلك لإرم وانا حديث بهذا الإسناد قال أبو عيسى الإمام الترمذي وهذا الصح من حديث أبي معاوية وأن إسناد الشيعة نباية إنجاز أقول ما هي تكاهن نباية لأنه سيك وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث أنا بن أخي زينب مجاني إسماعيل فرقوا لهم كلا مجاهدين يأتي عن عمرو بن الحارث أنا بن أخي زينب والصحيح أبو ليك أن لم تجد إنما هو عمرو بن الحارث ابن أخي زينب كان عمرو بن الحارث ابن أخي زينب amma da aka ce an amurka da haris an na abi janar kenan mutum biyu ne akwai amurka da haris sannan kuma akwai ibn abi ibn abi janar ko ibn abi janar a nan wajen ya zama wani kenan gairu abu, mun fahimci mun wannan gairu abu, to wasu abin da yake daidai shi muna fi jihar suna sunan shi ne sunan shi abu ah, amur bin al-hari to wannan isnadin da yake an عمر بن الحارث سيدنا إيه في زينب بطرد عن بقى وجمشين أقول لك إيه؟ أبو معوية كنت سكت النهاتي بني أما قم لها تنوامي أنا إذا يقول هذا لا تبقى في تغيير وزيت أحسن ما فهمت أنا كنا وحن بناشي بني هو ده بس تغيير وزيت أحسن وكو أنا لو كنت وحن بكم فاروا حديثي على سورة مطلب دقائناش ما فهمت أنا amma dai wannan shine mahfusun kamar yanda Imam Tirmidhi ya tambaya Imam Bukhari wai sanadan nan guda biyu wanne ne daidai shin an amru bin al-Harith an bin Abi Zainab an bin Abi Zainab ne ko an amru bin al-Harith ne ibn Abi Zainab Imam Bukhari ya ce an amru bin al-Harith ibn Abi Zainab shine daidai a sanadin أمر بن الحارث ابن أخي زينب عفوا اندن أمر بن الحارث ابن أخي ابن ابي زينب عفوا بن الحارث ابن أخي زينب ينام ابن أخي زينب بدل من أمر بن الحارث ba shi kaɗai ya rawaita hadisin da wannan da wannan kaga ga shi ba ya roƙa daga Ahmad kuma ba shi kaɗai roƙa daga Ahmad ke wannan wahanin ba kenan akwai yiwuwan wata rana an samu wahanin daga Ahmad ya ba da shi marratan da an marratan kuma ba ruwan ma'ansu wala Allah su biyun sun samu wahani ga yadda Ahmad ya ba da amma ga yadda suke wasu hadisi ne to da idan matsalar za ka samu wani a isnadin daga ɗan sama an samu wani rawi wanda yake غير مشهور بكليته هو غير مشهور باسمه هو غير مشهور هو نفسه فأكن سامو إشكال وجن كان كان شوية لم يعني تفصل قال وقد روى وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة فصار مجينا لم ممكن حديثي da imrat abdullahi bin mas'udin take magana yayi kama da wancan hadisin na ibnu abbas ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata kutuba da sallar idi ko tare da bilal wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta takaddabna ko fa inna kunna akthar ahli an-nar har wata mata take tambayar ta sa maza. wata mata ta tashi daga kan tsakiyar jibin abba ya ce mai ɗan tsige-tsige a fuskan ta ce me ya dalilin da ya sa maka fi yawa a wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ne ne تكون العشير وتكون اللعن saboda kuna da butulci kuna da yawan butulce ma zamantakewa ma'ana mazajin kuna da yawan cewa mazajen ku sannan kuna da yawan maganganu na la'ana yana yawan fita daga bakin kun ga idan shine illar kenan ba zai gudu da zama hujjan ah, zakkan da ake nufi a nan ba zakka ce ta wajibi ba kun fahimta abin da nake idan har dalilin da sa suka fiyawa a wuta shi ne wancan dalilin kenan ba rashin ba da zakka ba ne sai dai wannan sadakan da ake magana nan sadaka ce ta ne ta ta tsawo so da shari'a masu ibtida da wannan hadisin shi ne ta walau min ah, fa inna kun akthar ahli jahannam yawm al-qiyamah duk abin da aka ce zai kai sauki an baka yake ba kenan wajibi ne aka ce to su ba da zakka walau min huliyatum suka ce to wannan dalili ne akan cewa zakka da zakuli wajibi ne ba amma ga wancan lafazin tun da an mutu kudu ba ne ba ita ta ba ne a wajen ga wancan da muna ba ta zo da ta'alim na me sa suka fi yawa a cikin jahannama kenan ba wani yadda ya yi ba kenan wannan sadaka su ta tsawo ake mu idan muka kalli jajin hadisin ya ce walau min an gane wannan walau ni wanda yake zakka da ma'asir yana waje ba ne daga jinsin abin da misali shi ya zama wajibi a da idan kuɗi kake da shi zai kai sabon zakka a cikin kuɗi za ta ba? idan a zakkan na kayan amfanin gona ne sai kai sabon zakka a ciki za ta ba da bayar mutum na ce walau min kenan walau min kuli kenan walau min gairi zai iya shi to sai muka cewa wannan gaban ma kaɗai tana ishara akan lallai akwai wani abin da ake nufi bai kai shi kaɗai ya zama ko dalili a kan da zaka na kayan kwalliyar mata ba na fahimta kama ko in dalilan da ba wannan ba kuma daga ciki al-imam tirmidhi ce wa qad ruwiya an amr ibn shu'ayb an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu ra'a fil kulli zakat yake cewa an ruwaito daga amr ibn shu'ayb an abihi an jaddihi cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fil huliyi zakat yana ganin cewa ta wajibi ne ma'ana ya umarni ke cewa wajibi ne a ba da zakka daga alhuri ma'ana kayan ado amma imam mutum zai ce fi isnadi hadal hadisi maqal sai da isnadin wannan hadisin akwai tsokaci واختلف أهل العلم في ذلك أهل العلم سن يساقاني سن كرتونا سن قارا مجونا إلمي أكلم شن أقول لك سن هنا متذكي إذا لم غنبر إنت تدن آدم أبنت سوى دليو دكل أنغاني يوم يقول يسارن كبار زكاين كوكو بلا كبار زكاين kuma wannan saɓanin ya zo ne tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai fara'a بعض أهل العلم وفضل كما لم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كل عند تهبي وتابعي سنة بنت في الحلي زكاة تبت لدمة سنة بنقل تأجي بمكتب دينار يتوقف يعني زكاة أما يتي ما كان منه ذهب مكتب da ɗan abin wuyanta ba na zinari ba ne ba azurfa ba ne ɗan wani dai ɗan kyale-kyale ne dai ga shi nan da shi ake magana a'a idan ya zama ko na zinari ne ko kuma na na azurfa wa bihi ya kula sufyan sauri thawri wa abdullah ibn al-mubarak al-imam sufyan ibn sa'id al-thawri da al-imam abdullah ibn al-mubarak akan wannan fahimtar suke kuma قال وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسكين صحابة من أم ابن عمر تنجي ابن عمر وعائشة تنجي عائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك waɗannan sahabban su kuma daga cikin abin aka roƙo da gare su ne laika fil hulili zakatu babu zakka a cikin irin wannan masu gwal ɗin tana ɗan ado da abinci tana ɗan shanawanta an gane mm-hmm. ba wani abu ba wani zakka a cikin shi kawai wa haka za ruwa an ba da kuka har tabi'in yadda ka nan haka aka wuce daga wasu daga cikin har tabi'in suna ganin cewa babu zakka a ciki bal imam muslim zai ce wa bihi kuli malik bin anas wa shafi'i wa ahmad wa ishaq al imam malik ma fahimtar ta kenan الإمام الشافعي فإمسك لدينا الإمام أحمد فإمسك لدينا الإمام إسحاق بن راوية شيما أبن بيتي في رمسي ومن كتير تبادى كتبادى كتبادى وشي كينا أتم القرآن في سورة التوبة الله تعالى نتا نعم، والنبي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشركم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون abdullahi bin umar da rai ce mu da jamus layi da yake babu zakka a ciki karkashin wannan ayan wani hadisi ya kawo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ne sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi zakatahu illa kana yawm al-qiyamah ko ne ya fita Allahu fi nari jahannam fa tutwa biha jibahuhum wa junubuhum shi ya rawaito wannan hadisin sai sai hadisin ne da imamu muslim ya rubuta ga ayan qur'ani zabi walidina yaknizuna zahaba wal fidda kaga amu ba ce ado take da shi ko ba ado kuma yake cewa babu wani wanda yake sahibi ne na ainihin azhar wal fidda ya zama to baya ba da zakkan shi fati ranar alkiyama sai an narke shi an mai da shi kamar dalma mun fahimci wannan a kamar lalar da kira na alkiyar to kaga idan kun ce kasu bada saboda wancan hadisin jila akwai ihtimala da ciki to shi kuma wannan fa ake su bada ke ne <laughs> كندا ليس وبه يقول في شأن سورة عبد الله بن المبارك كمال المبارك يقول وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وغير ذلك عمر بن الخطاب ولكنه مرسل وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عم وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه duk waɗannan أروي cewa sai mutum بعد da wannan وبه يقول سعيد بن المسيب وسعيد بن الزبير وعطاء ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وطاووس وميمون بن مهران وضحاك ألقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز وزر الحمداني والأوزائي وابن شبرمة والحسن بن حي من يعني وقال ابن المنذر وابن حزم الإمام ابن المنذر ابن حزم الظاهري الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة wanda mun ji kitab din mun kuma sunna din zahirin ayo ayan nan da zahirin wancan hadisin zakka akan azhab wal fidda wajibi ne ado yake da shi ko ba ado yake da shi ba wajibi ne kenan in kana so ka ce babu zakka a ciki ka ka nemo da ni muna fahimtar wannan akwai ɗan sana jike mabambanta daga cikin su ga akwai wanda yake mutakallama fihim sai dai wa galibu ha وأكثرها أظن الشعار دجتك أقول حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب كان هذا وكان صور وروها كان الزيناري تكون كما تأتي أدوز أبنك وأتجي مع أدوز فقالت يا رسول الله سنة زمن زمن تتكي تتكيتي تنباتك أكنتم هو سنة adanta da abinta da nan tafi a kanzun huwa ya rasu Allah ce wannan shi ma kanzun ne da wanda zai ne ya su ne juna zahaba wal fidda man gane hmm. a kanzun huwa fa qala yace idza adaitu zakatahu za laysa bi kanzun idza ta zakatahu fa laysa bi kanzun yanzu wannan wajibu bilaya ne ko ba wajibu bane kila ce wancan am ne wannan khas ne ko ba khas ne an gane wannan وروى أبو داود عن عبد الله بن شداد أنه قال دخلنا على عائشة كنت ناتو على يتركشن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل على سيدة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي fatikatin min warakin yanzu Allah subhanahu wa ta'ala na ta goce gani da waɗansu warwaro haka amma na ne min warakin ai al-ibda فقال ما هذا يا na عائشة والنفاق قلت سينك صنعتهن أتبين لك يا رسول الله ai kwalliya ne musamman na yi su ne ko na saye su ne ko na mallake su ne ko da maka a dole ai ya san haka ne ko amma me yasa ta take miki haka saboda yanzu kai in ka je hajji da ce maka haka ya za ka yi waɗanda sun gane wasu ma ba su gane ba kai ne kila ma fatawan ba ta saboda irin sanyin da ka ji a ranka amma annabi sallallahu alaihi wasallam bari ku da sun da yake zai je da ita a to addina zakatar wunna to kina ba da zakan su ne ko ala ta ce la ta ce a ah, au mata Allah ko kuma dai ta faɗi wata kalma ce dai wanda kila ma'ana rawun yana kan ta ce dai la ko kuma dai wata kalma dai da Allah ne kuka faɗa mai ma'ana haka nan قال إيه تفوح حسبك من النار wannan kaɗai ya ke sai ungepata ilmu يكون na basi hata kuwa baada لو انا حديث من طريق سار بن حوشب وان كان سار بن حوشب متكلم فيه كو الا انه يستعنى به مئة في هذا الباب سوى غير يكون باشين عين ام ذات الباب ان قال انا هو كان قاعد يقول حتى حديث عمر بن شعيب الذي ترمي به في اشاره بالسوى الوحيد يارو شيخ من طريق ابن الذي أتى من طريقين كلها ضعيفة وإن كان بعضها آه، منين يقول بعضا بل حي آه، ابن الذي آه، أما ابن إما كان لا يارو في إمام سلم يارو شيخ من دوقة كيبا جاء ابن الذي أتى من دوقة كيبا تبون سعيد من رواية ابن الذي أتى أنا سمعت أكيد منين سبحان حديث من يسا لأنه أخذ من أصل كتاب عبد الله بن المبيع an gane ya samu asalin sahihin littafin ibn al-lahi'a shi ne ya ɗauki hadisin ibn al-lahi'a ba kawai wanda ya zauna a majalisi ya ba da saboda ta yana daga cikin waɗanda in sun yi ruwa da ibn al-lahi'a ana hanka to ballantana abu dawud ma ya rubuta shi da gairu sahihin ma bi isnadin sahihin daga amr ibn sa'id an abi an jaddi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati fil hulil zakatin wannan hadisi na fahimta abin da nake ko da aka kaga kamar yadda ibn hajjim da ibn munzir suka ce zarta na kuli na mata a kan abin da ya tafi azhabu wal fidda zahiri ne fil kitabi wa sunna wannan haka yake idan kuka je kuka kalli dalilai da ake kawowa na masu ganin ba wajibi ba ne galibi yana komawa ne zuwa zina Ya kun gane abin da su kamar yato ai karatunmu da ya gabata mun ji cewa laisa ah, al'alamu kullum fi abdihi wala fi farasin sadaka da bawa idan kana son ka sai bawa eh, dinari nawa za ka kai dirhami nawa za ka kai in kana so ka sai doki da dirhami nawa za ka ci dinari nawa za ka ci amma komai yawansu komai yawansu ba ba ka saboda su wannan ba kasuwanci ba ke da su ba biya su ke ba to ai shi ma wannan ba biyar ta ke kun gane wannan ko ba kenan nassin ya zo ala tilafin kiyama to yanzu nassin ya zo ala tilafin kiyama maji za a ɗauka ko kiyama mun fahimci wannan to sannan ne me ya kawo kiyasi kamar yadda na ke tabbatar da ba zakawa a cikin waɗancan ko haka na ke tabbatar da akwai zakacin azhabu wal fidda to dan me za a cire wannan din saboda ya ga wani kwalliya mata a ciki in gane yanzu ai a baya mun ji cewa zakka akwai zakatun azhab wani fidda to tun mun yadda akwai zakatun azhab wani fidda me ya kawo wani tattauna cewa to akwai ana kwalliyar mata ko babu yanzu kun gane me nake so kun ga babu bukatun ma tattauna shi ke in har azhab ne wal fidda mun fahimci wannan to sai nafi ya zo ya ce babu dauka a kan musulmi dangane da abin da ya shafi dokin shi ko bawansa nafi ne wannan ya ɗaya daga cikin yana da muhimmanci ƙwarai daga cikin gane idan aka ce in shari'a ta zo da ba gane menene ainihin illar da ya kawo wannan hukunci yana da da ƙwarai amma wata rana za a ga an samu ga hukuncin nan idan ya zama to gairu da illa ko kuma a mafhumul illa ne ba nas bane wannan zai iya fahimtar kaza ne illar wannan kuma ya fahimce shi kaza ne musamman a wannan babin da muke karanta to daga cikin hikiman gano illar shine kai kiyasin zairuhu alayhi sai aka fahimci wancan illar da babu zakka a kan bayan mutum da shi shine ba wani hidima ma yake ko ba haka ne to amma bayi kuma yana shi musu hidima kuma su ma yana amfana da su to dan ya da zinari da azurfa wani hidima yake ne ina mana fahimta to mu koma sai mu ɗauko bawa da doki sai mu ɗauko zinari da azurfa da mata ke kwalliya da su mu babu wancan na tsalle ala da mutum ke abdi wala fi farasihi sadaka asalin su ɗaya ne faɗi ba ne wannan azahabu ne ko wannan doki ne wancan mutum ne tun asali ma ba ɗaya ne sannan sai nafi ya zo da asalin nafi ya zo da akwai zarka a cikin azahabu wa fidda sai nafi ya zo da babu zarka a wancan mutumin da wancan dabba sai asali ma fara ne abin da ya haɗa sun ba shi da fari da kai asalin su ƙarfi ba ne abin da ya haɗa su ana ganin dukkan su ba kasuwanci ne wannan na ɗaya daga cikin abubuwan za a ga idan ka nutsa cikin mazahir sai ga ana ganin cewa wannan ala filafil asi ko ala filafil ciwa sai ga ana ne sun zai ɗauka ko ko kiyari kaga kaza hadisi ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake mata ala filafil ciwa za ta bar naji ga da suke aiki asali ma lafiya qiyasa ma annu idan ga nafi ba bukatun shi ba wa ba bukatun shi ba ba shi ne hadisa ce Allah ya ce da haka akwai maganganu sun kai guda shi amma mafi ingancin magana shi ne idan har wannan kayan kwalliyan asalin shi na azhabu ne wal fidda wato da ta asali daidai da kankanin shi da mai yawan shi Koko sai ya kai misali sannan so ɗaya za a yi ko a a an ji an danga aje shi to ko duk shekara ya zago sai an yi shi mun fahimci wannan ana san malik yana ganin so ɗaya za a yi amma fi inganci sai ya kai misalin da ayi mata zakka duk wasu malamai na ganin wancan abin hannun ai ai ba girma bane abin misalin ah, daraja ne wannan wannan tarjih ɗin da malamai yi gudu yana komawa ga asalin dai wancan hadisan da suka tabbatar da zakka kan azhar wal jidda wanda ba a samu nasin da ya cire wanda mata ke kalliya da shi sannan kuma abin da ake magana cewa akwai narkon azaba na wuta ai al'asulan yana ba da zakka kawai saboda wani adam duniya da ba kowa ma zai birge ba ce zai kai kan wuta mun fahimci wannan sanan dinarin da aka iya aje shi yana fiye shekaru kenan an wadatu da shi to ko za a ba da mutum da shekara to ma an za a ba da zakan nawa ne arba'in fa kiman shi za a kasa sai an kasa arba'in za a ba da kashi daya mun fahimci ko kuma haka za a ce abin da za a ba da nakin ba wani abu ne zai kai kai sannan mun duba galibi yanzu aka ce a bai akwai zaton wannan irin matan da ke da kayan abin kwalliya da za su ba da zakan ai kuma haka san lalle ya kamata su ba da zaton ba haka ba ne masu dan hajji ɗan jinarin dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin da zuwa ke yi nisabin zakka ya kai na sani ba ne kudi ba ne eh ya ta wajen miliyan wani dan uwana da ya ji an ce zakka dubu ɗari na wani lokacin da dariya sun su da shi <laughs> to yanzu ka gana magana ya kai miliyan ne to ga sai ku kalli level ɗin irin waɗanda ake magana ma da in sun ajin za su ba da kun bari su magana to kafa ga duk wanda ta ajin gwalagwalan da suka kai nisabin zaka wallahi ta ba da zaka kuma duk ɗin shekara za zo ta ba da shi an ba ka ba to da wata kuma tambaya ɗazun na ɗauko magana ko idan zakka ya zama wajibi akan dukiya ana badawa ne mai shi shine asali illa idza ta'azzara fil jins yanzu tana da ɗan gwal ɗin da shi. kiman shi kaza ne to balle shi za ta yi ta kan arba'in za ta kasa ita ba da buku da mun fahimci wannan ko kai musu za ta yi su narka su cire ɗan bisa arba'in sauran su wannan ɗin an ga zai yi wa ne sai da ka sai ta ba da kima mun kiman talaka ma kima kiman ce in ka balla ma talaka gutsaran zinari me zai da shi a ka ba shi kudin na kiman gutsaran zinari ta gado me zai da shi Allah ya kuma na na masu manoma haka na ga mutum noma amma ya zai ba da to wata kafa ce a buɗe haɗin ba haɗin ba zai bayu ba ne amma wannan fa ka fahimci wani yana da wahala amma ka noma hatsi wannan haɗin shi aka ce ka fitar ila mana fahimta shi za ka fitar allahumma sai inda ya zamanto shi ne karɓar zarkan ya cewa bukatan da ake da shi a lokacin na wani haɗin ya ji ana duba maslahan waɗanda za a su ilan gashi yanzu Allah ya soke wata matsala ce ta samu al'umma ana so a agaza maka wani sun cancanci a ba da ba kuɗi sai a sai haji su kuma lokacin ba haji ma suke bukata ba ta wannan ake ba to a nan wajen ya halatta a karɓi badal na shi ko in kuma hatsin ya a da shi karɓi kuɗin a sarrafa su zuwa da abin da ya dace a yi

ayan gudu ba tsira ba ne mai ƙur'ani ya ce wa aiku harfaru saboda haka daga lokacin da ya riga yin na hannunka da aiki kenan bal in ya goge ma ko ya riga ya kwari a hannunka to kai barkan shi ke kanka duk lokacin da ka so to sai zama to kilan a daidai wannan lokacin jama'a na son da marmari a ɗanyen shi ake wannan mun fahimta wannan to akwai option guda biyu idan ka imanta ki cewa to ok wannan gaba ɗaya gonan tabbas za ta buhu a can ka za ta buhu goma ai mun san buhu goma aka yi misali mun fahimci wannan to ɗayan biyu ne ai shi zaka dama ushiri za ka bada ki ma ka ɗauki ma menene ka kafin sama kamar yadda za mu zo kila an gani ko da kai idan kai masa kafi kauce na rani kake ruwa to shi ke na ka zan iskul ushul shi ne abin da yake ko da haka nan tunda ka san kiman ka zane ka saka shi kake ashirin tsawa da kashi daya wajen tafiyar wannan kashi ɗaya duka ashirin din shi ne hakkin bayan allah mabukata wucewa suna cewa a wasu ya samu hakkin su ke na ɗaya duka ashirin ka karɓi kuɗin sauran sha tara ka sa abinka a gidi in je ka shiga na za a jihun ma mu jaji ake sawa والله أعلم وعليكم السلام نعم نعم an cire da kayan kamar dubu hamsin kayan da shekara in ya zaɓe su da a juna na cire zan in lauro zan aure wannan juna da yin lokacin da na yi tsawon cin miliyan a dubu hamsin din da cire a wancan shekara sannan rawa na alfahari ko ko ba zan kamar yin cin kayan da na cire na wasu kan ba. <laughs> kuma ya tsage ki. <laughs> kun abin da yake cewa kun ga ba za su cewa wasu shekara mutum in dai za a yi kimanin in dai za a yi kimanin shekara ta yafi da abin da ya da kwarai da gaske kuma duk shekara ta da shi sa ne kin faɗa da cewa duk wanda ya aje kai shekaru ya nuna wa da shi gaba ne Thank you. in ka kalli shimfiɗan da na yi nake duk wanda ta ajiye kayan kwallon da ya kai wannan iman miliyan sama da haka ne kawai kwalliya ake da shi kayan da Allah ko ba ta an gaya mutu tabbata rinka da zakkan shi kawai ka gane abin da ake so so da makalli idan muna fahimtar abuwa zaka duk da muna ciki ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gawa mu'az bin jabal yace qadna min ardin ya ibn darati ila fuqara ibn hikiman shine talakawa su amfana da wani abu daga cikin abin da masu wadatar ciki. hikiman da yake ciki to lallai lallai duk shekara sai ka fitar da wannan zakka din saboda wanda ya wadatu ya aje irin wannan shekara na zagawa kan kenan yana da wadan kenan ya fi karfin wani abu kai ne ta kalli ma wannan lissafin kake ganin shi a wani abu mai yawa kamar da malam abubakar ya bata ya kamata in ka fitar da wannan don haɗawa da wadansu kila muna kuma kamar yadda na ce asalin jinsi ne ni na ɗauka za ka ce ne tun da haka ne bai ba da ne ya zama guda ɗaya ba suna da yawa kuna gane abin da nake mm. sai zama so yanzu ga shi zakan na ta kama kila kiman dubu hamsin ne amma ko kuma dinar na dubu hamsin kake ta bada kana ganin za ta bada ji wani ba hamsin za ta bada ka gane da mm. na sun kusan shi sai ka gudu su ta bada kiman shi duk shekara amma an kusan kuɗin su rike kayan wani da za ka ba su wannan damar ka ce tukunin da kira daga biya da wata shekara za a za ta gari na ta na kan ta a kusan wannan kuɗi ne ga shi ke nan mawala ce a ciki ba da wasu shekara وعليكم السلام Oke, wai zinari ya yi mana, an yi karatu mana. Ba wai yau daga lokacin da ta mallake shi yau yau ne, a'a, in ya shekara daga lokacin ne zarfa farko ya hau kan shi. daga nan kuma sai ke tsara yaran da ba ke kawai haddasa na ku sai ba sai ma da hadisin na zai na ɗaukar ko isharar sun yi na ku sai ba kawai haddasa na an amurgo ni shu'aibin an adiyu an an nama a sai ni ta rasulun lafi sallallahu alaihi wa sallama wa fi aidihi ma ورام من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قال تعالى قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يصوركما الله بسوارين من من نار قال تعالى قال فأديا زكاته حديث لدى عبد الله بن عمر بن عامر الله تعالى الدار إذا ما يكون سأمر بن عامر yake cewa waɗansu mata su biyu sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fi aidi ma alhala a hannunsu su duka yin tsoron min zahabi waɗansu warwaro da ɗan biyu na zinari fa qala lahuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da su a tu'addiyani zakatahu kuna ba da zaton wannan kuwa qala tala suka ce a'a قال يتي فقال لهما رسول a cikin الله a وسلم بان ان يصبركم الله بسؤالين من ذهب من نار kuna so rana da kiyama Allah ta'ala ya sa muku wani wurwurin na wuta wanda yana da farin tuwancin aya yawan wali a dinar jahannam yawan yi kuma li a dinar jahannam kawai ta'ala suka ce kai ba masu kawai da yake so fa'ajiyar da kafin da kuma da zakar قال أبو عيسى الإمام الترمذي وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح wannan hadisin banda ibn lahi'a al-musanna bin sabbah shi ma ruwaice an amr bin shu'aib daga amr bin shu'aib nahwa hada yace wal musanna bin sabbah wa bin lahi'a yudha'afan fil hadith duka biyun hadisi dukan ana tabbihin shi ne da zama kai ishara ɗayan su kare ibn al-hayya kasancewa ko sai ba yayin ruwa da gare shi ya isa ka ci wannan hadisi misra haza da ya hasan saboda akwai sai da suke mishi muwafaqa a wannan bayi inda an kala fa ibn al da ba za a ce ko sai ba ne ya rubuta da gare shi a an zai ga misali mun gane wannan amma tun da yanzu ya yi muwafaqa da wannan ko da dama duk da cewa duk kan hadisan za a gari akwai mas'al amma dai da dama ذاك مقبول بل لن تناكموا متابعة تقوم دريتي مثله في إمام مسلم ذلك ولا يشك في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يا مسلم زي بيكم وفي باب وني حديثي كتممي بإن كنت لزمان الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكل في أكل <laughs> kun gane wannan shi kanshi wannan da yake magana shi sa ya ce ka za in ji buna jirgin jini da yadda kalto kalamun turmuzi sai ce ka za fa wa gabal an ke khalid bin al-hari ya manta da hadisin da zai ta hanyar khalid bin al-hari عن عمرو an شعيب عن أبيه عن جده وعن الإمام أبو داود wanda Khalid bin al-Hari kuma. mai rijali shekai an wannan ba maganar da isi ba ne da yana ɗaya daga cikin rijal na imam bukhari da imam abin da ya zo na jini sannan kamar yana muka da cikin da wannan da ma Allah ya taimake wa alaikum salam ba da shi da na ne ba na yi na ne ba har misali kamar a irin wani lokaci da za a ga musamman ga ma'aikaci yana da wani kuɗi wanda ya ke kara mai za su kai masa rubuta amma ba ya aka ke shi ne wani lokaci da ake yi a wasu ƙogare zai wani kamfuna wani ƙogare da su wata ana ce ne a albashi a ɗan mun bayanin da zan fahimta kuɗin shi na fahimtar kake magana ba ne ke zai society ke bisa ce ke mun bayani yawwa kuna gane abin da yake cewa cooperative ne ftr ne da siga ya wasu ana cirewa amma ba kudin ba za a baka ba sai ko dai kare ta ko wani babban jiki to amma sai mun da ke kudin da ga kudin mutum ya tare da ya wuce wannan misalin da kan ko ya to yanzu a nan za su yi da da ka ke to idan mutum ɗauka cewa kudin ne hannun shi suke amma ya ba da bashi da hannun shi ba da bashi idan zo maganar zaka, ana lura da bashin da za ka iya karɓa ne ka ba da zakan, shi da wanda ba za ka kowa ba wanda kila kana ganin fito wannan na shi a hankali balantana wannan kudin naka ne amma zai zama naka ba kun fahimci wannan saboda ba ka kawai a figure ne kake yi yanzu a yanda kake da yanda kake da kana ko za ka maka ayi ba ta maka yi ba ko ba ta ba ka bane da kila an yi ne sai kayar ta kila an yi ne sai wani babban dalilin da yake hakan bai wannan ba an gane wannan amma idan kuma galibi irin irin wanda ya tsinci kanshi a irin wannan to ka kalle shi za ka gane amsa kun abin da nake yin da cewa inda yana da halin wannan kuɗin ba ma za kuma da za a ba shi a lokacin ya tabbatar ba duk ko ma zai ɗaga ba kaga tana magana ne akan modacin da wadata da ta kai ma ya ajiye wannan kuɗin har shekara tun bai da buƙatar su to shi ake magana ba talakan da ya dafa cikinsa yana kari ba to shi talaka ne an samu ma an kawo shi ma a banshi wallahu a'lam na'am malaki babu ma za fi zakatul khadarawat wannan babi ko ba shi bane babi da zai karanta da mu abin da ya zo dangane da zakatul fadarawat kayan magmagi ko wato ba lalle kayan marmari ba waɗanda ba sa karɓan ajiya kawai a dunkule ko kayan marmari ba ba kayan marmari muna fahimta kamar da za mu ga cikin abin قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القدر عن القدراوات. فحديث آه. معاذ بن جبل الله تعالى مسجد الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن cewa ya rubuta a rubuta ila nabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya alhu an al-qadarawat dangane da abin da ya fi al-qadarawat sai ce wasiyar bukuru shi ne ainihin al-bukuru an ce al-bukuru wasu na fassara bukuru da jinsin abubuwan da suke yin da a ƙasa amma zai lura shine masu ganye a ƙasa kawai an fahimci wani haka dankali ma ya ko yake doya ma haka ne mun fahimta wani gada ma kun gane wannan to har irin ganyen lakas ne karas ne duk irin waɗanda suka fi alfadarawa tana lura da ganyen da afuwa kun gane wannan فقال in ba kuma شيء ciki ما wani نجد kun ga rake ba yana ciki ko ba shi a ciki rake ba ɗanye ba ne kadarawatin ne ko ai ɗanye ne saboda abin nan hujjur ne abin da yake kore ko to amma ana nufin kalan ne ana nufin ɗanyantakan shi ma'anan korantakan ake wa ma'ayyar kyan ma akwai kore <laughs> قال أبو عيسى الإمام الترمذي إسناد هذا الحديث ليس بصحيح إسناد من حديث هو عند بنتكيوان وليس يثق في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء babu wani abu da ya ganganta a wannan babin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a nan haka ne ba irin na tsazin bane a wannan haka ne wa inna ma yurwa hada an mutar min salaha an annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan kana al mahfuz al mursal mun gani wal kuma kuma sahihun ne ko dhaifun ne al hadith al mursal kuma dhaif ne dhaif amma kuma والعمل على هذا عند أهل العلم الله أكبر بدأ إن كان ba shi ba ma duk wani hadisi da ke nuna babu zakka cikin waɗannan abubuwan ma bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma dai haka ai haka ma wa malamai kenan cewa babu zakkan a cikin. kenan wani abu suka dogara da shi ba wannan hadisin ba shine abin da Tirmidhi ke yi ba yana nufin cewa duk da da'ifi ne kuma da ke ake aiki ba a'a da'ifi ne amma kuma dai wal amul ala mukuta bal habib yana wani dalili ya sa babu mutum an laisa fil qadarawati sadaqa mun gane bala abu isa wal hasan kun ga hasan ina na ko bin umara da wa huwa dafiqun inda ahli hadith aqahu shu'ba wa gairu wa tarakahu ibn mubarak ibn mubarak ma tarafa kenan da ikon ne to to yanzu za a bada zakka a cikin su ko ba za a bada ba hadisin babu zai bai inganta ba amma wal amalu alai Mm-hmm. لكن الله تعالى أنا جواب كلمة من يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما وزد ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولن بآخره إلا أن تظلموا به ويقول وأن قموم آية أي أنت ومما أخرجنا لكم من الأرض mun gane wannan sannan kuma <laughs> Allah ta alaci ma annabi sallallahu alaihi wasallam kud min amwalihim sadaqa tuqayyiru wa tuzakkihim bi wa salli alaihim inna ta tusallu wa ati haqqahu yawma hasadihi man farkon ayan mun gane zaitun mustalifan alamu mun gane wani suka ce waɗannan ayoyin ba suna da lalata duk suna ci mun ga kaman allazi ne kuma zuwa zuwa wani fidda su ke Thank you. to bari na tuna mana na da kulli gaba duk da mala ya ce ya tuna mala ce Na'am. Na'am. da eh mimma tuhibbuna ba oke oke wannan aikin ne na a nan lokacin da ake yi za a wani yayin kayan alaikun abin ne ya su ne su ne ta shi ne ma ne ta yi ce to sai ne alai mun kai mafi tsoron allah da zai ba ta ba na amfani ne da har ma ka tabbata zaka alayhi har ma ka ne zai zaka wa usbutul arsh kuna kun man kush ma shi ko ba haka ba ne to ba mu gama ba kuna mu ji cin tabbas ayoyin nan sun yi tabbatar da shi ko ba ko ba su ba a baya mun ishara da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya tura da mu'ad a ila yaman yake la ta'khudhu la ta'khudhu sadaqa illa min hadhihi al-arba'a الشعير والحرقة والزبيب والتمر lokacin da aka tura mu'az aka ce a sun kafta karban zakka kada ya karba da sai daga wannan jinsin guda hudu akwai a sha'ir akwai a shimka akwai a zabi akwai a sama kenan wanda yake son wani waɗannan ta shiga ciki da ya kawo gani, saboda waɗanta ayoyin am ne wannan kuma khas an gane wani abarin am da khas kuma ya halatta a tafsirin kitabu bil sunna aw sunna da kitab sannan mun tattauna a lokacin nan kila ka ce a sha'ir aka ce wa hinsa ko Wani biyu wasan ba mu da ko don me ake zakan dawa masara da sauran su ko sai muka ce me illar an gani me illar kut ne ko ko iddikhar ko ko alkut wal iddikhar an gane wannan wasu kake saboda alkut ne sannan kuma da al na ɗaya abinci ne asalinsu sannan suna karɓar ajiya sun yi wasu yaran jari ka shigar da kai to da yawan kasarawa waɗin za su gobe inda ya ba da ta ake ba da su suka ce waɗancan ku da kake ganin su tumatir abinci ne mahaɗin abinci ne duka kalli waɗancan kasarawa ɗin da ake magana su mahaɗin abinci ne kaɗan ne daga ci za ka cire su ka ce iya waɗannan fara

kuna gane abin da yake cewa isa ɗazu nake cewa a wannan bajin akwai su yawa su abubuwan da ake kallo ka halilu da hukuncin can to me dalilin hukuncin saboda wani su ya daga ko kada ya shiga wasu na kallon a ah, yanzu manoman doya masu nan miliyan suna suke samu kun ga yana wannan wani rake kaɗai ne ta dukkan da yake ah, ke duk wannan babu a yanzu mai maka za ku da kuma bambai yawa mun gane wannan shi wancan mai sai da buhu kaza yana samun kaza din nan ai akwai yadda aka sami kifi? ko za mu zo zakatun tijara ko to su anan shi anan ne in sun forin harkar kasuwancin na jikin taruwan da zai ba da jaka saboda kasuwanci shi fitar ne zai karɓa za a karɓi na shi amma saboda kiwa wanda ya zai noma rake zai kai kaman kayan hamsin kun gana abin da nake tsaye kaya hamsin mota ɗaya ma za ta ba wata motar ta an maka kilo yanzu kamar wannan ya je kasuwa ba a sai raken ba gashi ya riga ya tsare kun ji abin da nake nufi shi sa irin su tumatir ake cikin kayan to rik din da yake ciki kadai ka bai ma ya ji shi so da ka duk abin da ka ga shari'a ta yi buɗi ka bai shi a kai sai ka ke to ya za a yi kaza hankalinka ne bai kai wajen amma ko yake man shari'a ta kawo da kai kusa tsaya a amma wanda ya noma masara ko ya noma dawa in dai ya bari ta bushe ya ce zai tunanin kwari ko wani abu shi ma za maganin ba ma tsada da zai dabbar mu fahimci wannan عن حسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن الجوزي عن عيسى بن عن معاذ أنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه حسن إيه حسن. أو مسلم إمام الترمذي ولا هذا عن عيسى بن eh maimakon in sabo gaskiya ne haka gina bai ta wajen kagan asalin isa shi ne abin da ya tara ya isa wani farha bin wajen lafi a kamini almadini kenan musan wahani wahani ne su kuma kowa ya ji musan eh duka mata kuma na wani sabon kana kuma ta ga akwai wani hali na cikin shafin shi sabon kala ne da cikin sunan shi wallahu na ga mutum da kuma ne da kuma da sadaka sai mai ko